Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. gwamnatin Najeriya ta janye tallafin man fetur wanda aka yi sanadiyar cilla litar mai zuwa naira ɗari da arba'in da biyar daga naira tamanin da shida. Ƙungiyar ta lashe takobin ƙalubalantar matakin ga Comrade No Toro. Gaggauta me da wannan man fetur din yadda take da domin ba a tuntubi kowa ba. Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar agaji Red Cross a Najeriya Abubakar Yakubu ya ce alamar su ta Cross san ba ta da alaƙa ga gicce na Yesu Kiristi. Ba ruwanmu da bambancin addini ko siyasa saboda dan adam kawai muke taimakawa humanity. PDP ta auka ruɗa bayani kan babban taron jam'iyyar da alamu ke nuna sanata Madu Sharif zai zarce. Hakan ya sanya Farfesa Jerry Gana kiran taron bara'a. Shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa Shifas Council Dr. Hassan Bello ya nana ta albishir kan tashoshin doron ƙasa za su raya tattalin arziki. Dole mu sa tattalin arzikinmu ya bar dogara daga man fetur. Dan kunar bakin wake da ya yi sanadiyar aukawa sakatariyar Musa Usman a Maiduguri ya ci karo da jami'an tsaro da suka tare shi har wasu suka sadaukar da rayukansu. sura da Maidika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma jama'a daga lotu zuwa lotu a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga awwalu falala. na ga kamar shi eh, auwalu falala yana ta daga hannu ta kila akwai wani abu da ya hango ne ko na da dan sabanin ra'ayi da nasiru a nan wato wannan harkar ba ta addini ba ce ita wannan musamman wannan batu da muke tattaunawa a kai dangane da wannan kashe-kashen yankin wato kusan awal mun kawo misali ne ba na tun da yana magana ka rika samun labaran sirri a na ce wato ga wannan maganan wasu nan da aka gano a makarfi tun kafin abu ya yi nisa a ɗau mataki a kai eh. shi sa dama ka je na magana tun da dama ainihin muhalli shahid din magana ta mu dama akan da yanayin takaita bazuwar wannan annoba ta kashe-kashen nan ita ce muke magana a kayi gaskiya ne su wannan dole gwamnati ta zuba idanu ta tabbatar da kuma cewa a saboda mafi akasari su kansu mahara ai zaka ga matasa ne a fahimta ta da wahala ka samu irin yan shekara sittin. ko saba'in suna cikin wannan abun kuma da wahala ka samu yan kasa da shekara sha biyar suna cikin wannan abu kaga dai yan shekara ishirin ne zuwa da biyar zuwa talatin suke wannan aika-aika kaga idan za a yi amfani da wannan dole akwai bukatar mu tabbatar da cewa dai waɗannan mutanen da suke wannan aika-aika an gano mashin. bisa wace manufa suke yin wannan abu daga ina suke kamar kamar misali shatas shanu da aka yi a Kano waɗanda suka zo suka yi tuba suka yi baya a wannan gwamnan Kano ya ya kira nan manema labarai ya um, gwamna ganduje ya nuna ma jama'a da duniya ai in ka kalle su ciki akwai aka samu dan shekara hamsin akwai dan shekara sittin cikin su duk cikin wa'annan wanda hashi wannan ah, wannan kwararre wajen kama bara fashi da makami yake gaya ma ah, shi gwamnati yake kira jama gwamnatocin mu ah, musamman shi gwamnan Kano kunne cewa kada fa a saki jiki da wa'annan mutane mm. dan sun ce wai sun bari wannan ba wai wani abu ne wanda za a ce to lallai a amince musu dari bisa ɗari bane ba to ka gani misali duk da cewa lalle muna da wato tsananin talauci da ke addaban matasanmu da rashin aikin yi wato abu ne ya yawa ya haɗu da abubuwa iri-iri ya juha mu cikin wannan mugun halin da muka samu kanmu ciki yanzu gwamnatocinmu ina ƙara kira kuma ina ƙara jan kunnen wato gwamnatocin wa'annan jihohi kada su yadda su jefa wannan yanki kamar wancan yanki na arewa maso gabar halin da ya samu kanshi saboda idan ka ɗauki ta bita a nazari da ake na misali na talauci mutane masu talauci ko kuma mutane waɗanda ba su makaranta ko waɗanda suke makaranta wato a arewa gaba ɗaya kusan ita wannan arewa maso gabas a arewa maso yamma kusan ita ke da sassaukin da wannan mugun talauci da rashin makaranta da wannan mace-macen yara ƙanana daga misalin shekara ɗaya zuwa shekara biyar to idan muka yi sakaci ko kuma su waɗannan gwamnati suka yi sakaci ba su ɗauki matakai a yanzu ba waɗanda za su tallafa ma musamman matasa na da abin yi da koma a wannan mugun tsayin talaucin da ke adaba wannan yanayi wannan yanki to za mu za a jefa wannan yanki cikin wani mugun hali waɗanda da ƙarshe za ba da su shugabannin da su waɗanda ake shugabanta kowa zai shiga cikin zai kama eh, shiga cikin taitayin shi na'am awal sharif ran nan na je babban masallacin abuja sai na gamu da Ah, ina jin da zuwa likwara kake so ka faɗa eh, ku eh. ah, sai na gamu da shi yana saukowa daga kan matakala a ce a ah, nasiru na ce na zo mu je ka ga wani dan uwanka da muka kamo daga zamfara wanda zan ce yana cikin irin waɗannan mutane ko masu satar shanu mm. sai na kama yanci a to wajen je ga waye yake nufi da dan uwana mm. da muka je sai na ga wani bafulatani hmm. ah, ga kuma wani abu da suke kira gyada ka san ko gyada na walme ne sai ka faɗa <laughs> wato albarusai ne a cike da wani buhu wanda aka kamo shi wannan ne da su ah, to wai awal abun baya baka mamaki a ce su kansu fulani hmm. ah, da su ake haɗa kai a je a kai wa 'yan uwansu fulani a wannan yankin hari a sace shanu hmm. wato na saurari wata hira da aka yi da shugaban miyatta Allah na jihar zamfara wanda suke kira alhaji tukur jangebe shi alhaji tukur jangebe yana kare kungiyar fulani ko kuma su fulani da cewa su ake cutarwa wanda a kulli sai an kashe su sai kuma an tafi da dabbobinsu kuma karfin wannan abun abu ne kamar yadda na faɗa maka tun farko yana da ɗaura kai ba zai yi ka gaba filatani yana kiwon shanu ka ce ba shanunsa ba ne kuma ba zai yi kai tsaye kuma ka ce shanunsa ba ne kaga bincike shi ke da bukatan fahimtar da ainihi saboda bisa al'ada da gado asali kaka da kakanni fulani aka sani da shanu saboda haka duk inda ka gaba fulatani da shanu ka san za ka iya ƙaddarawa cewa nasa ne to amma su ma fulani yanzu suna kokantawa ana shiga ana kashe su a kona rigagen su a kada shanayen a yi gaba da su idan irin yan yara yara da ake ba su kiwon shanu don haka za ka ta gani yara yan shekara bakwai takwas tara haka ka ga yaro bai wuce shekara goma sha biyar ba da kusan shanu hamsin sittin bai wuce su biyu ko shi da kanwarsa ko su biyu sai ka gasu to kaga irin wannan dole a kashe su a karɓa shanayen shi sa su fulanin suke maganan cewa su ake ta kashewa ake karɓa wayannan shanu to kuma matsalar su ma ba fulatanin ko kuma fulanin akwai waɗanda idan shanun suka ƙare musu saboda raguwar zuciya da rashin tawakali, sai ka ga wasu sun jefa kansu cikin wannan masifa ta irin kwace-kwace da sace-sacen ne su ma sai ka ga sun je sun haɗa kai da irin wannan ɗin kuma sun je sun farma wasu 'yan uwan nasu fulani kuma sun yi gaba dabbobin. Haka, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Profesa Ango Abdullahi, wani jigo a ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya, da kuma Dr. Paul Bitrus ɗaya daga cikin dattawan yankin Chibok a jihar Borno. Ga Profesa Ango Abdullahi wanda ya fi mai da hankali kan cece kucen da ake yi kan rigimar Fulani da manoma. Barin fara da makiyaya da matsalolin da aka suka shafe su musamman kwanan nan da muka ji waɗansu abubuwa da ake ta faɗa game da makiyaya a ƙasar nan. Sun na je taron da Senate suka kira saboda jama'a su zo su ba da ra'ayi game da wannan matsala wanda ake cewa tsakanin makiyaya ne da manoma ko kuma tsakanin makiyaya ne da waɗansu mazaunan wurare daban-daban a kudancin najeriya mu kuma mun ba da ra'ayi game da wannan ina cikin wanda suka yi magana a kai ina ganin kamar an sa siyasa a ciki ba kuma kama ba ne an sa ma siyasa a ciki ba kuma filanin kawai ke so a shafa makashin kaji ba kuma a nuna cewa eh gashi mun karbi mulkin to amma ƙasar ta ki zama lafiya saboda ko ba mu iya mulkin ba ko ko muna kwaran waɗansu fassarar da ni na baiwa wannan hayaniya da ake game da filani da manoma da kuma filani da waɗansu al'ummomi Filani suna kiwo a ƙasar nan wuri wuri wuri ya fi shekara ɗari biyu a lokacin da aka ce ga Fulani sun je sun mamaye ƙasan TV. sun zo da nufin cewa za su mai da kowane cibi musulmi a wannan lokaci sai da paul unongo abokina ne kuma tare muke aiki game da yadda za a haɗa kan arewa ya zo ya jawabi cikakke game da cewa wannan shari ne aka kulla domin a ɓatar zamantakewan tibi da mafulatari domin abokanin wasa ne ma shekara sun fi ɗari biyu suna tare bai ga dalilin da za a ce yanzu ne za su tuna lokacin da za su yi fada ba shi fassarar da ya bayar kuma fasara na gaskiya kenan dama abin da muka yi ta jawabi kenan ita wannan ƙasa ko ana so ko ba a so tana nan da bambance-bambancenta na kabila tana nan akan aƙidan bambancin addini tana nan ana 'yan siyasa suna amfani da bambance-bambance wanda muka gata tun bature yana nan da sauransu har yanzu ba a bari ba wannan haka ne abin da ya rage yanzu akwai laifin laifuka wanda mu muke da su a nan a arewan tamu ta kanmu domin yi hakimi ne yanzu kuma akwai ƙasa wadda nake lura da ita kuma akwai fulani akwai manoma saboda haka nan kwanan nan mu a nan giwa local government misali inda nake hakinci a wani sashi hmm. an yi kwamiti wanda yake ni ne ma shugaban kwamitin inda aka ce a je a tantance inda labubuka suke a tabbatar da an dawo da su an buɗe su irin yadda masu kiwo za su kiwo akan wa'annan labubuka wanda aka gaza shekara da shekaru a tabbatar da cewa akwai wuraren da aka keɓe saboda mashaya ruwa na makiyaya da fadamu wanda wata sa yanzu an mamaye su amma kuma ba a barin wurin da ma shanu za su gangara su sha ruwa da sauran zuwa na su suke haifar da rashin fahimta har kawo da tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya to amma laifin ba manoman ne laifi na ba kuma na makiyaya ne laifi ne na masu hukunci To shi ma Dr. Pogu Bitrus ya taɓo rigimar ta Fulani da manoman, bayan da ya taɓo arewar baki ɗaya. ‘Yan uwa na ‘yan arewa mun san dai arewacin najeriya wuri ne da mun san mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan lura da 'yan uwa kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk wa'anda muke nan arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara ɓacewa To amma dai kafin in yi magana bari in gabatar da kaina kusan ni wane ne. Sunana Dr. Pogu Bitrus wato ni mutumin Chibok ne a Arewa. Ni kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suna kuka ga gwamnati a taimakon a kawo 'yan matan nan da 'yan Boko Haram suka kwashe. wato in ma akwai wanda zai yi kuka akan abun arewa to ni ɗaya a ciki to ina mana magana yau akan zaman lafiya a kasar mu najeriya ma a ce dai arewacin najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa makiyaya manoma kuma a'a har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba mu fahimci junanmu da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.